الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أو مسلمين ina roƙon Allah subhanahu ta'ala da ya karɓa mana kyawawan ayyukanmu na alkhairi ya gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu da takaita mu ya kara mana imani da himma da kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira na inda muke roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya azurta mu da kyakkyawan ƙarshe idan ajalin mu ya zo innahu waliyu zalika wal qadiru alai kamar inda nake roƙon Allah ya karɓa ma ƴan uwa waɗanda suka yi azumi na waɗannan kwanaki biyu masu albarka tasu'a da ashura Allah ya karɓa ya tabbatar da lada Allah ya sa muna ciki wanda za a gafarta musu zunuban shekara guda mai zuwa a ta dalilin azumin yau da muka yi da izinin Allah subhanahu wata'ala Allah ya samu yau laraba goma daidai ga watan Muharram na shekara ta 1438 hijiriya wanda ta yi daidai da sha biyu ga watan goma na shekara ta 2016 miladiyya a inda muke karanta wannan littafi a ƙa'idu shi'ati al'imamiyyati al'isnai a shari'a littafin da yake fayyace mana a aƙidun shi'a masu bin limaman nan guda goma sha biyu da izinin Allah subhanahu wata'ala idan yankwa ba su manta ba mu yi bayanin menene taƙiyya yankwa sun san taƙiyya da za a tambaye su ko muka zo muka yi bayanin menene arraja'atu arraja'atu shine dawa bayan me bayan mutuwa amma ba fana alkiyama ba sannan muka zo muka yi ma'anan albada'a me albada'a albada'a na'am kawai Allah yana iya tsara abu ya ga kuskure ya fasa ko ba shi bane ai Allah suke dangantawa ina fata an gane Allah yana iya tsara abu zai yi abu zai abu can ka gaba yi shi ba ya gano wani illa ko wani kuskure ya bari subhanallahi an zalika wa ta'ala uluwan kabira ina fata shine albada'atu yani badali kaza badali kaza kana abu sai wani abu ya bayyana a gare ka sai ka fata to shine suke danganta wannan faga Allah ne ga Allah suke danganta Allah yana iya tsari baya ya tsari yana tafiyar da abun ya gano wani kuskure sai Allah ya bari ko ya canja shi shine albada'u Allah rufa mana asir wato bada lahu wa bada lahu kaza kaza ya bayyana a gare shi kaza ya bayyana a gare shi ko illan abin da ya tsara zai din bai gano wata illa ba sai daga baya gano illan wannan suna danganta shi ga Allah ne Allah ubangi ya rufa mana asiri to yau da izinin Allah za mu tashi a tambaya ta ɗari da talatin da tara ma sababu qaulihim bi aqidatil bada'i menene sababin da ya sa shehunan shi'a suka kirkiro wannan aƙida ta bada'u din nan wato ta yin abu a gano kuskure a faka da suke dangantawa Allah me dalilin da sa suke danganta wa Allah me suke targeting game da wannan aƙida wani goal suke so su yi achieving wani manufa suke so su eh, wani cimma buri suke so wajen kirkiran wannan aƙidar su danganta wa Allah ma'a mukhalafatiha li naqlin min alkitab sunnati duk da cewa wannan aƙida dai ta saba wa alqur'ani da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa aqwali a'immatihim sannan waɗansu limamansu ma gaba ɗaya ma maganganunsu sun saba da wannan aqidan da suka kirkiro ta kun san dama su ɗan shi duk inda suke maganar su ta yau tana warware ta da anjima ta ɗazu ta mai zuwa anjima tana warware ta yanzu mai zuwa jibi tana warware ta gobe ta gobe tana warware ta yau ta yau tana warware ta jiya ta jiya tana warware ta shekaran jiya ba ka taɓa samun ya tafi kuna alashai ina fata an gane sannan wal aqli hankali ma hankali ma bai yadda da wannan aqida sai Allah ya yi abu ya fara shi ya fara shi sai ya gano kuskure sai ya bari kuma wato akwai abin da ke buyan ma Allah kenan allamul ghuyub allamul ghuyub wannan zaman da muke da karatun da muke a yau Allah ya kaddara za a zauna nan tun kafin ya halicci sammai da kasai da duniyan nan da shekara dubu hamsin da takalmin da ka sa yau da zobin da ka sa yau da hulan da ka sa yau duka a rubuce da Allah ce yau za ka sa su tun kafin a halicci duniyan nan ma gaba ɗanta da shekaru dubu hamsin duk abin da ka sa yau a rubuce a wiki a wajen Allah shi ne za ka ya fara wani abu wai ya gano kuskure ya dena ko ya gano aibi ya fasa ko ya canja subhanallah su da suka kirkiro wannan suka danganta shi ga Allah za ku ji manufansu za ku ji manufansu abinda suke so su cimma buri game da wannan قال شيخهم سليمان بن جرير akwai wani shaihin su shaihin ɗan shi'a hamshaki mai suna suleimanu ɗan jariru yace inna a immatar rafiboti lallai limaman shi'a rafilawa wada'u li shi'atihim makalakai ne sun sanya wa 'yan shi'a mabiyansu maganganu biyu duk inda ka ga limamin shi'a ba zai taɓa ga mabiyansa magana ɗaya ba zai in ya tashi faɗa masa abu zai faɗa masa maganganu nawa ne biyu biyu biyu zai rika bashi la yuzhiruna ma'ahuma min a'immatihim ala kadhimi abadan ba za su taɓa bayyana cewa limamin su yayi ƙarya har abada shine na farko kun ga maganar nan ta taƙiya da maganan bada in ga ai taƙiya mu yi bayani ta shi ne faɗa da baki abinda ke saɓani mai ko aikata aiki a zahiri wanda yake sabani mai zuciya to suna amfani da wannan taƙiyan kamar yadda na gama muku bayani a wancan karatu idan shehinsu ya faɗi magana yace kaza bai da kyau ɗaya kuma yace yana da kyau magana nawa aka samu biyu ɗaya tana menene karo da ɗaya idan ka ce aka kalla wannan ya ce kaza yana da kyau kai ka ce bai da kyau me ake nufi eh abinda wancan yake nufi bai da kyau din abinda wancan yake abun nan bai da kyau wanda yake maka ma yana da kyau shi ke nufi sai dai shi ya faɗa ne a matsayin taƙiya taƙiya ce sai warantin nashi ya faɗa ne ya samu kanta a wani situation a wani yanayin da is not conducive sai ya amfani da taƙiya ya faɗi maganan saɓanin wancan amma abinda wancan ya faɗa ɗin nan shi ne ma wannan yake nufi sai dai wancan ya faɗa a matsayin ba kyau wannan kuma yake a matsayin da kyau saboda yanayin da ya samu kanki dole ya yi tafiya dama manufan da ya sa suka bullo da wannan ba za ka taɓa kama limamansu da wani laifi ba ta ce shehin ku shaunan ku su yi tuka da warwara nan sun ce e nan sun ce a'a da sha ɗaya ya faɗa a bisa hakika ɗaya kuma ya faɗa a bisa taƙiyya ne so babu karo eh in wannan ɗin a taƙiyyance ne a'an wancan ɗin in gane to sai bada'u bada ɗin nan shi kuma hikimar shi shi ma don a zille kar a kama shehunansu domin shehin shi an ya tsara tunda ya nuna wa mabiyansa ya san gaibi ya san abin da zai faru daga nan har kiyama ko ba haka ba mun faɗa a can baya to hikiman wannan da yasa suka fullo da wannan in shaihi ya tsara wa mabiyansa ya shi yake kaza zai faru gobe kaza zai faru gobe idan aka wayi gari abun ya faru sai a ce haba sai a gyara zama ce na ga muku a ce shaihi shaihi ya faɗi abun da ma zai faru gobe idan kuma abun bai faru ba sai a yi amfani da bada'u ai Allah ya gano faruwan shi akwai kuskure shi yasa ya canja abun bai faru ba saboda haka bayan da za a yi sun tsara wa kansu wannan abun kamar kacici kacici ne kacici kacici ne gobe kaza zai faru sai ya saurara ya saurara in kuduran Allah da iradarsa ta sa dama can ya rubuta abun zai faru to sai mabiya su ƙara imani da shi shehi ya ba su labari kaza zai faru gobe kuma ya faru yadda ya faɗa duka su kare manne masa da yadda da shi idan kuma abun bai faru ba dama an dasa musu aƙidan bada'u cewa Allah da ya tsara abun zai faru daga baya ya gano akwai kuskure ya canja abun bai faru ba to har abada ba za su danganta kuskuren na waye ba ne ba za su taba cewa na shehi bane Allah ne kawai ya canja abu amma maganar shehi tana nan abun zai faru Allah akwai abun da ya gano ya ki farar da abu taje din su kenan su yi imani su dafa mabiyan su cewa sun san gaibi da shi sun faɗi abun da zai faru gobe haka za su jefa magana su san in ta faru sai su gyara zama dama mun gaya muku mun san abin da ke faruwa sun san abun da zai faru gobe idan bai faru ba ai makiya su ci a ah, ya ka zannan da zai ya faɗa ya faru a a ya ai tunda kun ga bai faru ba shehi baya karya bada'u ne Allah ya gano akwai matsala abokan ya canja shi ya ki faruwar da shi to ba ba shehi bane ko ku gane point ita ji very good shine wannan yace وهم إن أئمة الرافضة وضعوا لشيعتهم مقالتين لا يظهرون معهما من أئمتهم على كذبهم أبدا وهما القول بالبداء وإجازة التقية أكيدا أن بداء دخل تتقيانشي فأما البداء كنغشي بداء فإن أئمتهم تندسوا لما منسوا لما أحلوا أنفسهم من شيئة محل الأنبياء yayin da suka naɗa kansu ga mabiyansu su ne tamkar annabawan mabiyansu domin sun bawa kansu matsayin annabawa min ra'iyyatiha fil ilmi fi ma kana wa yakunu sun sanarwa mabiyansu cewa su sun san abin da ke ya faru a baya da abin da yake kasancewa wal ikhbaru bima yakunu fi gajin? da kuma ba da labarin abin da zai kasance a gobe dama musa haka suka naɗa kansu limamansu sun san abin da ya wuce in past sun san abin da ke faruwa a duniyan nan har a lahira in present sun san abin da zai faru in future har gobe kiyama dama mun sani to sun samu wannan daman ne na su rika nuna mabiyansu tun da su annabawa ne sun naɗa kansu a matsayin annaba ko sama da haka waɗanda sun san abin da ya faru da abin da ke faruwa da abin da zai faru a nan gaba har gobe to shi li shi'atihim sai su faɗa wa mabiyansu innahu sayakunu fi ghadin wa fi ghabiril ayyami kaza wa kaza gobe da 'yan kwanaki masu zuwa kaza da kaza da kaza zai faru fa'iza ja a zalika shai'u alama ƙaluhu, idan wannan abun ya zo kamar yadda suka faɗe shi ƙaluna lahum sai su faɗa wa mabiyansu alam nu'limkum anna hadha yakunu ba mu sanar da ku cewa kaza zai faru ba ba shi ya faru ba tun bai faru ba mun sani mun faɗa kuma gashi ya faru an gani fa na alamu min qibalillah mu muna sani ne dare daga Allah Allah ne yake sanar da mu azza wa jalla ma uh, allamahu allamatul anbiya Allah yana sanar da mu irin abin da ya sanar wa annabawa kun ga su annaba ai Allah na sanar musu abu ta hanyar wahayi ne ko wa bainana wa bainan lahi azza wa jalla tsakanin mu mu limaman kuɗin nan ko yan shi'a da Allah مثل تلك الأسباب التي عملت بها الأنبياء عن الله ما علمت to kamar irin sabuban da suke sa annaba suke sanin wani abu daga Allah Allah ke sanarwa annabawa to mu ma haka muke Allah yana sanar da mu abubuwa wa in lam kun zalika shay'u idan suka faɗi abu zai faru a gaba kaza kaza suka ga abun bai faru ba qalu innahu yakunu alama qalu idan kalu innahu eh, wa illam yakun zalika shay'u idan wannan abu aka waye gari ko lokacin da suka ɗiba bai faru ba sai su ce innahu yakunu alama kalu ai dole ya kasance kamar yadda suka ce din to kalu li atin sai su ce a maɗan shi'a mabiyansu badalillahi fi zalika badalillahi fi zalika dalilin da yasa abun bai faru yadda muka faɗa ba Allah ya gano wani abu ko wani aibi ko ta illa wajen faruwarsa so ya iya farar da shi sai su faɗa ma mabiyansu haka su dama an dasa munna akida ta bada wannan maganar su duba ta a sharhi na kiraku shi'a littafi mai suna menene kiraku shi'a footnote na ɗaya shafi na 92 zuwa 93 na fata an gane kuma a sake duba wa yunzar al-maqalat wal littafin nan mai suna al-maqalat wal al-maqalat wal sunan littafin su ne shafi na 78 na saad al-qummi na babban malamin nan sa'ad al za'amu fa masalan misali za'amu malaman su sun raya za'amu li a'immatihim sun rayawa manya-manyan malaman su mabiya a shugabannin su ilmul ajal malaman su wai sun san limaman su sun san ilimi na ajalin kowane mutum wal arzak malaman su suna da ilimin arzikin kowa da zai yi wal balaya sun san duk wani bala'in da zai shafi mutum Wal'arab, da abubuwa da suke bijiro wa mutane Wal'amrab. e <laughs> eh da na yau da duka za su ce sun san da shi amma sun faɗa ba su sani ba ne sun sani bisa tukiya eh duka eh ko kuma in suka dawo su ce kai ne kake gani a zahiri bala'i ne a baɗi ni wannan ba bala'i ba ne suka ba su ɗauko maka wannan su kore suna <laughs> fata an gane Allah ban ya rufa asiri dama abubuwan su in ka duba da yawa ai ba sa ba haka ne ballanta na kuma abin da ya faru Allah rufa asiri wal amrad sun san duk cututtuka da kuma waɗanda za su kamu da cututtuka duk limaman su sun san wannan wa yustaratu lahum fihi al bada sai dai suna shar'anta bada in sun ce wani cuta kaza za ta shafe shi in ta shafe shi dama sun ce sun sani in ba ta shafe shi ba sai su ga Allah ya gano cewa kar ya kamar da shi cutan shi yafi Allah ya fasa sai sai amfani da wannan shehi da iya faɗi magana haka take in kaga abun bai faru ba to Allah ne kawai ku duba tafsirul ummi tuddan na biyu inda za ku samu wannan maganar shafi na 631 a littafin nan tafsir suratul dukhan ku duba biharul anwar mujalladi na hudu shafi na 101 babul bada'i wan nas falbada'atu falbada'u ita wannan aƙida ta bada'u din nan hilatun wata hila ce suka kirkiro wata dabara da hila liyasturu bihi kazibahum domin su rika rufe ƙaryen da suke wa mabiyansu da ita kuma kalla ka ce kaza zai faru yau da yamma shuru muke gani har yanzu to kuma ta bada ne bada ah haka ne haka ne bada eh Allah iya yana iya tsara abu ya ga kuskure ya fasa to sai ya faru da wannan din amma ba ni bane ina fata an gane don su rika rufe ƙaryansu su rika samu ta inda za su zille in ka zo kama su da rika su haka suka wasan ojojo ne ko zilliya menene zilliya zilliya din da da yara suke zilliya kobo kobo zilliya ka zo a yi haka a yi doji ɗinka a barka ta can a fulla ta nan duka to falbada'u wannan aƙida ta bada'u inna hilatun wata hila ce da dabara liyasturu bihi kadhibahum domin su rika rufe ƙaryansu da suke yi wa mabiyansu idan akhbaru khilafal waqi idan suka ba da labari ya kulla sa'ani yanda suka faɗa sai su tare da bada'u su tare da bada'u sun samu garkuwa kenan وقد أمر شيوخ الشيعة أتباعهم بمقتضى هذه العقيدة شيخني شيعة أمرتم بيانسو da su rungumi wannan aƙida ta bada'urin nan bitaslim su yi tsoron darin rayuwarsu, su yi tsoron darin gaskiyansu da zukatansu su miƙa su ga wannan aƙidar kawai daren daren su karɓe ta hannu biyu ba ja da baya bitaslimi bitanaku sun nuna su yadda kawai sun dora mabiyansu su yadda da dukkan wata magana mai karo da juna maimakon an ce akara makalla ka ce kaza bai zai faru bai faru ba mu gaskiya mun gaji da zuki ta malle a ce a'a a'a sai a tirta sa maka karkashin wannan ka'idan ka yadda da abin da kawai abubuwa da suke contradicting juna kawai ka yadda da su kawai kai yaro ne ya zauna ya zauna wa yaron kol ina abakar likinan ina fata an gane ko wannan shi ne. saboda haka ta ga an kirsa wa mabiyansu su rika karɓar magana wanda take karo da juna dole ka karɓa son dole ka karɓa wannan malam yake eh wannan ce a'a yake to ya ma mu wata magana yake ku yadda duka ɗayan ne wannan ya faɗa bisa tafiya wannan ya faɗa bisa zahiri ne ko mu ya wannan zai ce a'a wannan ce eh ya za mu nu wannan ya faɗa a bisa zahiri wannan a bisa ne ya bullo a abu duk ɗaya ne ka karɓa to kaga shi a sun tirsa sawa mabiyansu su rika karɓan abin da yake is contradictory abin da ke karo da juna dole ka karɓa ka an tirsasa maka an ka maka wata ka'ida da ta halatta maka haka ina fata an gane ko wanda ce kai tashi kai zauna kai mai kai kai kai zauna to aka kala magana wa zan dauka sai eh, wanda yake zaunan da wanda yake miƙen duka maganar su ba karo wannan yake ka zauna ne a bisa zahiri wannan ce ka tsaya ne a bisa baɗi, baɗini zaman yake so shi ma ina fata an gane wannan da yake zauna ka bi nashi da wanda yake miƙe shi zaman yake so ya faɗa bisa taƙiya ne saboda wani yanayi ne ya sa yake ka miƙen amma shi ma zaman yake so ina fata an gane wannan yake zauna wannan yake miƙe kace to ni nawa zan bi yake e eh, in ka zauna da wanda ka biye ma magana wanda ya ka zauna din shine wanda wancan mai ke faɗa bada'u ne an gano cewa akwai ta illa wajen miƙewan sai ya fasa har ya yadda da zaman kuma kawai kullum kawai ka yi ka karbi abu mai karo da juna kar kai abin nan e da da a a duk ɗaya ne Kuna fata an gane ko wannan shine Allah wanda ya rufa wal ikhtila ka rika karɓar maganganu masu saba juna an tirfasa ka bisa wannan akida wal kazi da ƙarya ƙarya ƙarara kana ganin ta an ce eh ah ka ce umtashi na miƙe kuma ka ƙarya kace wai zaman kake nufi da unta shi din kuma ka ce un yadda un zaunan ne to ka ce zauna mana kawai da ka ce mun un tashi sannan ka yo kana ka ce ai tashin nan da nike nufi ka zauna ne to me sai ka ɓoye a fito a ce zauna kawai mana a'a to an tilsa maka ka miƙa wuya wa ƙarya ka miƙa wuya eh, ka karɓi maganganu masu saba juna da masu karo da juna an cirta saka da waɗansu ƙa'idodi da waɗansu aƙidu ka karɓe su kawai mun gane wannan fassarau kai suka ƙirƙiro hujja anna imamahum indama akhbara bi khilafil waqi duk lokacin da ka ga limamin su na shi'a ya ba da labarin saɓanin abin da ya faru kala sai ya ce idza haddathakum bi shay'in duk limamin shi'a da ya ba ku labari game da faruwan wani abu fakana sai abun ya kasance kama na kulu kamar yadda muka ce zai kasance din Fakulu ku ce sadakallahu wa rasuluhu kawai maganan malam ne ya faɗa malamin su amma in ya kasance kamar yadda limamin ya faɗa kawai ku ce sadakan na wa rasul tamkar Allah da manzansa ne kawai to babu bambanci wa in kana bi khilafi zalika idan kuma ya faɗi magana ta zo saɓanin haka faqulu sadaqallahu wa rasuluhu ku sake cewa sadaqallahu wa rasuluhu tu'jaruna marrataini wannan ma za ku samu lada biyu a wannan <laughs> ina fata an gane ko idan to shine in idan shehi shi'a ya ce maka kaza zai faru kaga ya faru din kamar yadda ya faɗa to ka ce sadakallahu wa rasuluhu tana da lada ala lada ɗaya idan shaihin shi'a ya ce maka kaza zai faru gobe da minti kaga san bai faru ba nan ma yake ka ce sadaka Allah wa rasulu shi na zaka samu lada a nan lada na ka samu da ya faru sadaka Allah wa rasul ka samu lada da ya saba bai faru ba ka ce sadaka Allah wa rasulu ya samu domin Allah ne ya ga faruwan shi ba zai ba ya canja ka ji wai lada biyu ba zaka samu lada biyu ma za ka samu saboda tsaban ka karbi kawai ka yadda da maganar su in sun daidai ne rashin daidai a wajen su ba menene daidai ne ba a so ka jaɗin ne ba haka shi a ake tirsasa musu su bi abin nan kawai abin da hankali ma bai yadda da shi ba wannan maganar ku duba tafsirun ummi wallafzu lahu shafi na 288 suratu yunus ku duba alghibatu lin-nu'mani ko alghaiba shafi na ɗari uku da biyar hadisi na goma sha uku babu ma ja'a fil man'i wa tawqiti wa tasmiyati li amri ku duba biharul anwar mujalladi na hudu shafi na casa'in da tara hadisi na takwas babu bada'i wan nassi kun fahimci wannan da kyau wannan shi ne ma'anan bada'u mun faro shi tun satin da ya wuce yau mun gama to yan shi'a suna da wata aƙida kuma shine tambaya ta ɗari da arba'in yau ma hi aqidatu fil ghaiba aqidan su game da al ghaibatu uya uya wa man awwalu man ahdathaha wane ne farko wanda ya kirkiri wannan akida ta su kuyan wane ne ya kirkire ta wato za su iya ce maka shehi ya ce kaza ya ce kaza a ina yake ina yake a wani ƙasa ya ce a yana nan amma a ɓoye a tirsasa maka ka yadda a ƙarƙashin wannan akidan cewa eh lalle yana ɓoyen amma yana aiko saƙo yana aiko saƙo ne alghaibatu alghaiba alghaibatu menene aqidan shi'a game da alghaibatu wa huwa wa man awwalu man wane ne farko wanda ya kirkiro wannan aqidan ya damka ta ga shi'a shaykhuhum abdullahi fayyab fayyad yace ma'anan alghaibatu alghaibatu min al-aqaid al-afasiya inda al-imamiyya aqida ta buya tana daga cikin ginshikan aƙidun shi'a na imamiyya ku duba footnote tarihul imamiyyati eh, wa aslafuhum min shi'a tarihin imamiyya da magabatansu shi'awa shafi na ne 165 biyar wa mawallafin shi abdullahi fayyab fa shuyukhu shi'ati ku duba shehunan shi'a ya ataqiduna suna kudurcewa a zukatansu cewa annan arba wannan kasan da muke gani la taflu min imamin ba ta taɓa ko daidai da kyafta ido a ce babu wani imam na shi'a da yake tafiyar da al'amarinta lahazatan wa'idatan daidai da kyaftawan ido wai a ce babu wani imam nasu da yake nan babu ba taɓa yi ba saboda haka imaman na nan kawai jiddun wa abadin suna nan iftaral kulainiyu ala abi abdullahi rahimahullah kulaini ya kirkiro wata hujja da za ta tabbatar da haka ga abu abdullahi ya danganta ta shine wane na abu abdullahi shine imam hussein ko annahu kala ya ce wa hashahu kuma atafau bai faɗe ta ba yace law baqiyatil ardu bi ghairi imamin latahat da a ce duniyan nan an samu less than minti ɗaya da babu wani imam na shi'a da yake controlling ɗinta da yake tafiyar da ita da tuntuni ta ne ne da tuntuni kasa ta kawo a duniya da babu ita in existence da kasa ba ta existing la ta duba usulul kafi mujalladi na ɗaya shafi na ɗari ɗaya da ashirin da bakwai kitabul hujjati hadisi na goma babul arzi la taklu min hujja ƙasa ba ta rabuwa da wani hujja daga cikin hujjojin wato imam kenan wani shi ma wani level ne na abin da a ce wani ya zama to hujja hujja akwai imam akwai wani ai hujja ne wato in ya faɗi magana maganar shi ma hujja ce ba a ja kun gane hujja kamar yadda idan kana abu aka ce ga alkur'ani ya ce a a ci a ya kawo hujja mun yi saranda ta haka nan ma mutum a shi an ce na kai matsayin menene hujja da ya faɗi magana kana ja aka ce imamu wani ya faɗa a hujja kawai hujja ya yi magana ba magana ba ja hujja waftara ala abi ja'far ya kirkiro aka kirkiro aka danganta wa abu ja'far wa hashahu alhalin bai faɗa ba ya ce, wai ya ce lau'annan annal imama rufi min al ardi sa'atan da za a ɗage limamin shi'a daga doron ƙasa kawai na minti ɗaya lamajat bi ahliya kama mujul bahru bi ahli da ƙasan nan ta hau ne ta burkice gaba ɗaya kamar yadda teku yake igiyar ruwa yake hausa da jirgi gaba ɗaya amma dalilin da sa kuka ga ƙasan nan tana nan stable ba ta hausulewa ba ta burkicewa akwai limanan shi'a a kanta a kanta to tun da aka halice ta kaga ba ta burkice ba to bi ma'ana kullum su ne a samanta yake hana ta burkicewa to babu wani zamani ko sa'a ko awa da za a ce wai babu limami na shi'a a kanta da yake controlling ɗinta ina fata an gane to ka duba footnote na uku sharhu usulin kafi volume mujalladi na biyar shafi na ɗari da ashirin da nawa da bakwai hadisi na nawa hadisi na goma sha biyu babu annal arda la taqlu min hujja ƙasa ba ta gushewa da hujja a kanta limami ke na shi'a ku duba biharul anwar mujalladi na ashirin da uku shafi na ashirin da talatin da hudu hadisi na hamsin da shida babu ittirar ilal hujja wato kasan ma dole ne kawai ta bukace ku wani limamin shi'a a kanta dole ne kawai don ma a samu maslahar duniya wa annan adala taqlu min hujja wannan shine wa zalika anna al-imama indahum limamin shi'a a wajen dan shi'a shi ake kira al-hujjatu ala ahli al-ardi shine hujjan Allah ga yan ƙasa wanda suke rayuwa a doron ƙasa ba Allah ya aiko annabi ya zamanto hujja gare mu ba yawa idan muka yi abin da ya zo mana da shi mu shiga aljanna idan ba mu yi ba hujja ta hau me kanmu to shi ma limamin shi a duk inda yake a duniya hujja ne ga waɗanda suke doron ƙasan nan in ka bi shi aljanna in baka bi shi ba Allah zai kama ka da hujjan cewa ai na turo maka limami wani ba ka bi shi ba shi yasa ake imam eh an saba ba to shi yasa liman ake kira su hujjatullahi ala ahli al-ard hujjan Allah a bisa doron kasa da halittunsa da suke doron kasa in ka bi shi ka tsira in ka ki ka halaka kuma Allah ya kama ka da hujjar ci aina aiko maka limami wani ka ki ka bi shi so ya zama hujja a kanka kenan Allah rufa mana asiri saboda haka fala hujjata inda siwahu su ba su da wani wanda suke kira hujja in ba limami su ba hatta kitabullahi ta'ala hatta qur'an nan Allah da muke gani su a wajen su laysa hujjatan su ba wani hujja ba ne kawai biduni imam su dai imam ɗinsu suka san su ne hujjansu kawai li'anna al-qur'ana la yakunu hujjatun illa bi sai qur'ana shi alone baya zamanto hujja sai wanda yake jagorantar mutane ta qur'ani kuma shine limaman su duba wannan a kudnot na biyar usulul kafi mujalladi na ɗaya shafi na ɗari da goma sha tara ku duba ilalu shara'i shi ma mujalladi na ɗaya shafi na ɗari da casa'in hadisi na ɗaya babi na ɗari da hamsin da biyu illatu isbatil a'immati salawatullahi hujjoji da hikimomin da suke sa Allah yake kafa duniyan nan da limaman na shi'a wato su ne kamar turaka duniyan nan ana ɗaga su duniyar za ta yi collapse والقيم أبين دا أكي ko Allah القيم كو كو أكو كو الله ilaha دا وندن صفة الله لا إله إلا هو الحي القيوم شنو القيوم سو القيم أجنس هو أحد أئمتهم الاثني عشر shine ɗaya daga cikin limaman nan goma sha biyu suna kiran shi alƙayyin kama huwa ma'alumun kamar yadda yake sananne ne min nususil aqadiyya daga cikin nassosin aqidansu na shi'a wa awwalu man ahdathaha farko wanda ya kirkiro wannan aqidar bi i'tirafi shuyukh shi'a bisa yarda da magana da tabbatarwa na limaman shi'a shine shaykhuhum al-awwal babban shaykhin su da ya kirkiro musu shi'a waye kenan abdullahi bin saba yahudi abdullahi dan saba ba yahudin nan shi ya kirkiro musu wannan aqida alladhi qala bil waqfi ala aliyin wa ghaibatihi wato ka gani wanda yake cewa lalle a tabbatar wa aliyu cewa aliyu yana nan amma ya buya dai nan amma ya buya alghaiba mujalladi ku duba kudnon na shida المقالات والفرق شافي نشاتر زوا عشرين فرق الشيئة لتافي نبيو شافي نهم سندا دايا ina fata an gane ko to tambaya a nan idan aka tambaye su wannan idan muka ɗauko shi ya yi nisa so ko da ke samu ana so a kawo muku example na gaiba ɗin bari mu tashi a nan gobe na ɗari da arba'in da walana an nasala shi yuka shi a falakun aina imamukum yau ai limamai goma sha biyu nan babu su an ko da ta tambaye su ina imamin ku yana yana nan amma yana boye fa a ina boye kullum fito fili mana annabi ya fito fili aka je jihadi da shi aka gudu aka bar shi shi kadai mana ce ana rasulullahi la kazib ana muhammadu bin abdullahi la kazib to me yasa shi kullum limami shine mai shirin amma a boye fito mana karamakalla fito nan da za ka tambaye su to ina imam yanzu yana nan shi ke kontrolin duniya ina yake to amma a ɓoye Ka ga kaga indirectly suna so fa suke sun ba shi sifan Allah domin Allah yana nan shi ke tafiyar da duniya amma ina yake ba ma me gani shi to shi ma nan kullum imam na nan shine mai tafiyar da duniya amma ina yake ba a ganin shi yana nan a ɓoye to shine za mu tashi gobe da izinin Allah سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اوكي يا ابو باو انت نايني يا كتو ده شي با اكو وتا تكدا انا وند ولي باو الله يا كورو كمر حكا سنن ابو بكر صديق نمبر ويا كذا سنن آه، يعني كذا ابو بكر مشيني من اروكم الدعاء تسامو النصر آه، وما كان اجر باوان Tsarin girma da ta rubuta wajen aikinta mun gode Allah ubangi ya tabbatar ya sanya alheri a ciki ya kare duka wani sharɗi da fitina a ciki Allah ubangi ya yi albarka ya sa mu dace mu ma ya karba mana ya mana muwafaqa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh